masu kallon da sauraron mu a nan gidan talabijin na farin wata sha kallo da kuma gidajen radio vision fm assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na cin naka wanda mai hausa kan ce baka san na gida ba shirin da muka yi tsokaci akan al'amuran da suka shafi kare haƙoƙin bil'adama cin hanci da rashawa da kuma matsaloli na tsaro wannan kalubale guda uku sun yi wa najeriya katutu har ma ana ganin sun zama tarnaƙi akan abin da ke hana 'yan ƙasar najeriya cin lagwada da moriya ta demokradiyya tare da ni umar faruk musa a gurin gabatar da wannan shirin muna tare da dr ibrahim modibo shugaban kwamitin editoci na mujallar verbative da ake wallafawa a abuja sai kuma muhammad ishaq usman tsohon wakilin kamfanin dillacin labarai na alwahada da ke qatar da kuma muhammad ibrahim gamawa shugaban jaridar dillaliya da ake wallafawa a kaduna a jerin abubuwan da za mu tattauna a shirin na cinnaka a yau hadda rigingimu da suka kaure a jihar rivers dangane da shugabanci na kananan hukumomi a daidai lokacin da gwamna fabura na jihar yake kokarin tabbatar da cewa an bi dokoki da kundin tsarin mulkin najeriya da ya haramta kara wa'adi daga ranar 17 ga watan yuni na shugabannin kananan hukumomi su kuma mafi yawan shugabannin ƙananan hukumomin suna nan sun laƙe cewa lallai su ba za su sauka ba sai ba an yi wani sabon zaɓe. 'yan sanda a jihar anambra sun yi kwanton ɓauna da kare da kai samame ga wani gungu na 'yan ipob waɗanda ke fafutukar raba najeriya inda aka kashe mutane hudu daga cikinsu kuma aka kama wasu da dama kotun da ke binciken badakala da cin hancin rashawar da ake zargin ya faru a ofishin tsohon gwamnan babban bankin najeriya gotun emefele sun bayyana yadda aka raba wasu dala amurka miliyan 6.2 da aka ce an baiwa masu sa ido a kan ayyukan zaɓe a najeriya tsohon ministan yada labarai a zamanin gwamnatin soja ta janar yakubu gawan wato edwin clark ya yi kira ga bola ahmed tinubu shugaban najeriya da ya cire zarge-zarge ko caje-cajen cin amanar ƙasa da gwamnati ke yi wa da Kanu jagoran haramtaccen kungiyar ta IPOB da yanzu ke hannun jami'an tsaro ana yi masa shari'a sai a dakace mu. Idan mikiya tauraron shiri tsakanin kafafen yada labaran Najeriya masu baje kolin al'amuran yau da kullum a harshen Hausa. Jama'a mu da sake saduwa a wani sabon shirin na Idon Mikiya. na Umar Faruk Musa. Abubakar da ke cewa barka mu da warhaka. Idon Mikiya fili ne wanda manema labaru da ma'aikata na kafofin hada labarai kan haɗu domin yin sharhi ko bita. Shirin rukunin gidajen rediyon Vision da talabijin na farin wata fannin wayar da kan al'umma game da hakkinsu kan shugabanni fannin tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa gilugilin da gwamnonin jihohi gwamnatin tarayya ta san ba ta da damar da za ta yaƙi waɗannan 'yan ta'adda ta kwato yaran nan wato ci gaba ma da wannan tallafi tamkar ka ce ne kawai wato bai ma da amfani idan miliya la ne marhabun to ibrahim modibo muhara tsokaci a kan wannan rigima da ta kaure a jihar rivers rigima kuma maras kyau saboda yanzu da muke magana nan da kai 'yan sanda su ke kula da dukkan kananan hukumin jihar guda 23 saboda ciyamomin da ya kamata a ce sun sauka don wa'adinsu ya kare sun laƙe cewa ba za su tafi ba yana shi kuma gwamnan jihar eh, gwamnan fabura ya ba da umarnin cewa a shugabannin bangarorin gudanar da ayyukan majalisa su riƙe jagorancin majalisa wato ƙanan hukumomin har lokacin da aka yi sabon zaɓe ko kuma aka naɗa kan tumomin da za su riƙe kafin a yi zaɓe wannan rigima ta jihar rivers tana neman ta zama alaƙaƙai a najeriya domin tun sanda fabura ya zama gwamna kuma ya wa wike wato tsohon gwamna wanda ya zama minista ne a babban birnin tarayyar najeriya biyayya an ga cewa tsuguni ta kasa zauna ko? to hajji umar idan ka dubi al'amura da ke faruwa a rivers a patakol da kewaye za ga cewa rigima ce wanda ta samu asali a faɗace-faɗace da ake tsakanin minista na fct yanzu wanda shine gwamna na da da kuma gwamnan yanzu siminalaye fabra rigima ce wanda ta ɗauki lokaci ana kai kuma wannan abu ina gani zai ci gaba ne in ba dai an samu an ɗinke bakin zare ba to akwai hujja a ce akwai wata rigima ma tsakanin su akwai hujja hujja shi ne yadda muka samu labaru hujja daban ko dalili daban ko to hujja shi ne. ni dai a yadda gani na in har mutum ya baka mulki ko kuma ya taya ka samu mulki ba shi ke bayarwa Allah ke bayar da mulki amma idan mutum ya sa ka yi ƙoƙari ko kuma ya sa mutane sun zaɓe ka ya kamata ya bar ka aiki to a yadda ake tafiya yanzu shine wike tun da ya zo ya sa wannan ɗan talikin wanda shine a kanta jiran nashi a da amininsa ne wanda ƙud da ƙud suke tare suka je suka yakin zaɓe aka ɗauke shi bai bar ma mutumin ne ya aiki ba komai a cikin kwamishinonin shi gaba ɗaya kwamishina guda ɗaya tak ya bar masa har da su 'yan sanda da suke kare shi a'a su chief of staff kamar magatakarda kenan na gidan gwamnati da sauransu dukkansu wa'anda wuke ya zo ya bar su a gurin ya ce lallai dole ne wannan mutum ya tafiya da su don ya dinga sani abin da ke fara a gwamnatance ko da me ne zuwa abuja ma ya hana mutumin na zuwa abuja abin da ke fara yanzu a rigiman da ake yanzu a umar a fatakwar shi ne wayannan ciyamomi na local government lokacinsu da aka zaɓe suka shekara uku zuwa hudu ne lokacinsu ya ƙare litinin da ya wuce a jun din nan sha shida ran litinin da ya wuce da ya ƙare abin da ake tsammani idan aka dubi kundin Kundin mulkin ƙasa to ya kamata su soka to amma suka ke kememe suka ki me ya sa suka ki Shi ne. wayannan mutane fama goyon bayan shi wike ne kuma wike ya ce dama abin da ya faɗan, ɗaya daga cikin faɗa-faɗa da suke da shi wannan sabon gwamna shi ne wai yana da sacha, abin da ake cire yana tsari a siyasance baya so a yi watsi da shi don yana dubawa yadda suke faɗan nan a alif alli bakwai idan za a yi zaɓe zai samu mutane don a cire wannan gwamnati fabura to ne in ka duba ma rigiman da suke ciki a tsakanin wike da majalisa na jiha wanda speaker eh, ko kuma eh, kakaki eh, emefule yake jagoranta in ka duba don rigiman nan su guda 27 suka tashi suka ce su fa sun bar jam'iyyar pdp da ta zaɓe su sun koma jami'ar apc har suka nuna duniya gaba ɗaya ga tutoci sun riƙe da sauransu to shine kotu ta zo ta faɗa akan cewa fa abin da suka yi nan ba daidai ba saboda haka kujeru su an ba su da ma kujeru a majalisar jiya. to sai dai a yi sabon zaɓe a maye gurbinsu yawwa sai dai a yi sabon zaɓe a maye gurbinsu to ana cikin tafiyan nan sai su ma suka je kotu akwai wani kotu da take federal high court kotu ne na na na na na ƙasa gaba daya wanda suka yi suka tinkare ta ta ce ai su suna da hurumi da za su shiga da ƙara amma ba a gaya musu akan cewa lallai suna da wannan kujeru ba shine gwamnatin jihar uh, rivers sai ta gudu ta je high court a high court din kwana-kwanan nan aka faɗi aka ba da hukunci akan cewa fa wa'annan fa sun rasa madafun iko gwamnati duk abin da suka yi bai halarta ba kada gwamnati ma saurari su kada ma su ce su ma su 'yan majalisa ne idan in sun ce su 'yan majalisa ne kama za a yi to abin da ke faruwa ne. wannan ran litinin nan kamun litinin nan to wannan wa'adinsu ya kusan karewa sai suna so su sake zuwa don akwai wani chairman na local government ya zo ce lalle lalle su ba yadda za a yi suka saboda haka aka fara rigima kai duk ciyamomin ma su yi mawara su yi mitin suka ce su ba su soka ba shi ya sa ganin cewa za a yi wannan abun ran da ya kusan da ya wuce dinan sai aka samu yan banga da sauransu da waɗanda suke goyon bayan gwamna suka je suka tara gate da sauransu suka ce lallale ba yadda waɗannan mutane ciyamomin za su shiga wanda a jiya har aka kashe mutane ɗan sanda an kashe guda ɗaya da wayansu mutane ko guda biyu ne ko uku in ka duba a wajen majalisa ko kuma a wajen local government na shi weekend nan obuya ko akwai wani gunki da aka yi na shi wike suka je suka ɗauka suka kare wuyarsa suka faffasa kansa a ƙasa aka da masifa wayannan ciyamomi wayanda su suke da goyon baya na wike su ma suka tara yan banga akwai kuma yan banga na wanda suke hade da gwamnati su ma suka fito aka yi fito na fito har mutane suka mutu to yanzu abin da ke faruwa shine yan sanda sun ce su fa yanzu sun take over ko kuma sun eh, sun karbi ragawan mulki a wa'annan local government guda 23 kamun wannan lokacin dama akwai wasu mata guda biyu wanda su ma su chairman chairman na eh, abin na local government din su suka ce su fa faruwar su da rigima tunda an ce wa'adinsu ya kare kuma kotu ta ce wa'adinsu ya kare su fa sai suka ba suka miƙa wa eh, mutum da yake da babban mutum da yake biye da su a lokacin sun miƙa musu raga mulki suka ci su ba ruwan da rigima amma sauran mazan ne sun ce lallai lalle ba a isa ba bayan da kotu ma ta yi magana akai saboda haka rigima ce wanda take abin nan to sai dai kotu dai ta zo ta raba su Mami Ishaq Usman kotu za ta iya raba wannan rigimar kuwa in kai la'akari da cewar kamar bangaren wuke suna dogara da kotunan gwamnatin tarayyar najeriya yayin da fabura shi kuma magoya bayansa ko gwamnatin take dogara daga kotuna mallakar gwamnatin jihohi na jihar rivers din to umar idan ka duba tushen rigimar zai yi wahala a ce wannan rigima ta samu wato an yi fama mata ruwa ta mutu domin da farko tukuna idan ka ɗauki abin za ka ga cewa rigima ce tsakanin wato yaro da ubangida sannan kuma yaron nan ya zo ya ƙarfi ya yi fuffuke aka samu wanda ba a je ko'ina ina ba aka raba gari wanda kaga kamar yadda ibrahim odube ya yi fashin baki kan ya ba mu sura cikakkiya hoton abin da yake faruwa a jihar rivers akwai raɗe-raɗe da suka dinga fitowa maganganu ne da ba na kan takarda ba wanda suka nuna cewa a baya can hatta kai shi uke sanda yana gwamna akwai waɗanda yake daga hannu ya kwaɗa musu mari a ciki har da shi wannan gwamnan na yanzu ba maganganu ne na abin nan ba amma waɗanda suke kusa da gwamnati sun yi waɗannan maganganu to za ka ga cewa mulkin kama karyar har ya kai wannan matsayi sannan kuma wuken nan yana ganin wato aluja ne shi a matsayin da yake abin da saboda ya yi karfi ya fi fuke a siyasa sannan kuma ya tara dukiya mai ɗimbin yawa sannan kuma yana da tsayin hannu wato yana da dogon hannu a siyasa kusan ya kai matsayin da kusan kowane gwamna alo da suka yi zamani da shi kusan abokinsa ne kuma ka san mutum ne da ɗabi'arsa bai da ruwa duk abin da ka zo keke da shi zai iya ɗauka ya baka to yana daga cin abin da yake ƙara mutum kwarjini ta goma shi a siyasa to a cikin haka shi faburan ya samu kansa aka dinga tafiya da wuke har aka zo shi faburan ya zama gwamna wanda a ƙarshe wucen ya so ya ci gaba da abin da yake yi a baya to kuma ka san wato wani lokaci duk inda shugaba aka ce bai cika samun nutsuwa cikakkiya ba to irin wannan juya mutanen da ake yi ba zai yi gare shi ba domin misali in ka ɗauki mutum biyu a najeriya su ne suka yi nasara a irin wannan shehu musa yar yar'adua da shugaba mai ci yanzu shugaba bola ahmad tinubu dukkanin su dinnan guda biyu nan ba wanda zaka taɓa ji daga murya akan yaransa ko ya fito ya ce ba a kyauta masa ba wato kusan mutanen ne suke girmama su yasa suke bin su sau da kafa to saboda haka yanzu batun da ake fabro yana a matsayinsa na gwamna da kuma su wayancan bangaren da suka rasa gwamnati suna ta kokarin amfani da kotu su ga cewa wato sun yi nasara akan gwamna abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba sannan kuma kar ka manci cewa idan ka duba tarihin wannan yankin ba su da wasu al'adu da za a ce ga manya da za su fito su tsawatar kamar yadda makwabtansu wato kudu maso yammacin ƙasar nan suke saboda haka haka za a ci gaba da wannan kwamacala sannan idan ka tuna kuma a tarihin irin waɗannan rigingimu na jiha a siyasance a najeriya umaru za ka ga gwamnatin tsakiya ita ce gwamnatin federaliya ta tarayya za ga shugaban ƙasa yawanci shine ya cika wato yawanci yake kiran wato eh, yake kiran wato ainihin waɗanda suke jaɗin misali a zauna da su a tattauna abin nan wanda shugaba bola ma tunubu in ka farko farkon rigimar nan ya kira faburan nan ya zaunar da shi tare da wuke har aka yi sulhu jaridun ƙasar nan suka ɗauka to amma kuma a lokacin dama masu masana al'amuran yau da kullum da suke bibiyar siyasar jihar Rivers din sun yi hasashen cewa in dai ɗabi'ar wuke ba canzawa ta yi ba ba yadda za a yi a ce wato an samu sa'ida a cikin wannan tafiyar da ake sannan kuma wannan fitinar da take jawo tana mai da jihar baya ne domin me domin haka za a yi ta ci gaba da wannan rigimar har zuwa wani zaɓe wanda kuma ba lallai bane abin da suke sa rai su samu na su canza shi faburan ko su canza gwamnati a ribas su ci gaba da abin da suke yi ya tabbata amma mamaye ibrahim gamawa ga dukkan alamu gwamnatin jiha karkashin jagorancin fabura ita ke da ƙarfi ita ke da mulki a jihar nan abu ne mawuyaci a ce wuke daga abuja duk kyautarsa duk karfin kuɗin da yake da duk iko da yake da shi a abuja ko duk galihun da yake da daga ah, fadar gwamnati ko gwamnatin tarayyar najeriya zai iya tasiri a jihar da wani wanda ke adawa da shi a yanzu yake shugabancin ta ko eh kamar haka ne mala umar wato yanzu fubara zai samu matsala na shekaru hudu ba zai ma samu kansa ba da zai ba 'yan jihar aiki ah, domin wuke zai zama masa matsala zai zama masa tarnaki wuke zai zama to mugun linzami ko kuma linzami da wuta maganin sangarcaccen doki abin da zai faru yanzu za a yi ta waɗannan rigingimin ne amma shi gwamna wanda yake da mulki a hannunsa da a ce Wuke bai samu mukamin minista gwagwaba irin na abuja ba da a cikin shekara ɗaya ko biyu zai yi waje da shi amma kuma yanzu dole za a yi faɗa ne mai yawa sosai amma don haka za a iya cewa shugaba tinubu yanzu yana da rawar da zai iya taka domin ya kawar da barkewar fitina a jihar rivers ko kuma tarnakin da jihar rivers ke ciki domin wuke shi ya ba wuke hurumi da karfi da wani abun yi a gwamnatin tarayyar najeriya yayin da fabura ake neman a yi mashi zagon ƙasa a jihar shi ko ku a'a sha'awar wuke ya taimaka wa tinubu in yana sha'awa ya sake shiga zaɓe shekara ta 2027 zai iya zama dalilin da zai kyale a ita wannan canar? kowa ci ladan kuturu dole ya masa aske wato dole tunumbu ya kau da kai daga abin da ke faruwa domin kawar da kai shi ne zai taimaka ma shi wuke da za sannan ko mutanen wancan wajen dama ba a san su da da'a ga manyan mutane ba in ka tuna wata rana obasanjo ya je ya yi wani abin da ake cewa town hall a lokacinsa ya ce duk dattijan da ya tayi sai ce mun so mu kaza amma yara suka yi to da Obasanjo je tayi sai yake cewa a'a ni wannan ita ce kawai kabilar da na ji yara suke iko da manya yaya inda na fito da tawa za su yi magana yara kuma su saba to ka kenan maganarsa abin da zai iya yi shine ya amfani da karfi ya abin da ake cewa state of emergency to in yi sa state of emergency kuma zai ƙara rusa shi weekend domin saboda state of emergency din da ba zai zai iya koran gwamna na wata shida amma ba zai kore shi gaba ɗaya ba ka kenan zai yi wa zai saka ma wuke da wani abu daban kuma kafa dokar ta ɓaci daga bakin tinubu ko gwamnatin tinubu za a zargi cewa lalle magana siyasa ta shigo domin ba jam'iyyarsa cike mulki a jihar ba hmm. shi yasa kila zai ɗauki irin wannan mataki musamman tun da doka da oda gwamnan fabula yake bi na jihar rivers amma shi wikin ke amfani da 'yan banga ko ake zargin amfani da 'yan banga da magoya bayansa domin hana zaman lafiya a jihar wato shi wikin mutane kaɗan fake da shi a rivers na farko shi ɗan ƙabilan ikwere ne ikwerin nan kuma abin da ya sa suka samu karfi a wannan wajen domin da bature ya zo da ake ce masa hakot a nan ya zo ya kafa abin da ake ce ma filin jirgin ruwa shi yasa ma ake cewa garin Port Harcourt saboda haka upland ne su kuma in can a cikin ruwa suke to sai aka yi sa'a su ibo suka zo suka kame wajen lokacin ana zaman region to kaga da suka kame lokacin yaƙi da yayi kuma da suka tafi sai kuma wayannan kabilan wuke suka zo suka kame wannan wajen to da suka zo suka kame wannan wajen sannan sai jama'a daga ruwa suka yi ta zuwa suna taruwa a wajen amma kuma sai garin ya zamanto ba nasu ba sai aka yi kokari a jaridance a ce wannan upland wannan kuma river to river din kuma da yake akwai rigingimun ƙasa da ruwa sai zamanto ana rigima yanzu kaga an an yi rigima tsakanin okirka an yi rigima tsakanin eleme da okirka an yi rigima tsakanin ogoni da okirka an yi rigima tsakanin andoni da wa'annan duka suna rigingimu saboda haka yanzu duk hankalinsu shi yasa ma ya ba masu ikewar din daman su yi shekara goma sha shida cur suna mulki wanda haka bai dace ba kuma doka za ta yi wani za ta nuna ikonta a kansu domin a bisa kundin tsarin mulki tun ranar da ta yi ɗin shekaru ya kare ba su da izinin su je sakatariya ɗin nan saboda haka yanzu wani rigima ne za a yi mai tsanani kuma abin da ake gudu shi ne yanzu yaraba ba za su yi mana abin da ake cewa the wild wild west ba abin da suke mana zamanin abin da suke zamanin tafaɓalewa suka zo suka sake yi zamanin omo da bola ige wato wild wild west ibadan ibadan ita ce ta zama sanadi hujja na sojoji su dawo a jamhuriya ta farko a jamhuriya na biyu to yanzu kuma port harcourt port abin da ya sa ba za a bari wannan faɗin ya yi tsauri sosai ba domin saboda tattalin arzikin ƙasa na mai yana zuwa daga wajen kuma abin da ya sa dole wani wanda bai san me yasa bara da wike suke rigima akwai bashin da gwamnatin rivers take bin gwamnatin tarayya wanda ya kai kusan dala miliyan 900 wanda ka yanzu da an samu wannan kuɗin dole shi wanda ya ciyo su ko kuma wanda ya bada aran su to kaga dole ya ce to ga abu kaza da na karba ga kaza ga wanda ne alƙari ga wannan da amma idan ba su sasanta ba fubara shi zai karɓo kuɗin nan yanzu ya yi da danashensa ya kuma miƙe ƙafa bukatansa kawai ya sadu da ko ikwere amin ko ko ogoni su mara masa baya ko kalabari su mara masa baya ya zama ƙarfin ƙafa a siyasa kuma su kakkaɓe hannun wuke a lokaci kankani ya zamanto bayi da tasiri a siyasa saboda haka yanzu tunumbu ko ya yi magana ba zai wani amfani ba suna da kuɗin da za su shiga su fita jaridu su nuna cewa ba hakan ba kuma suna da kuɗin da za su shiga su fita su shiga su san hanyoyin da za su bi domin al'amuran su wannan dr maduba ka ce kana suka ka ƙara wani abu akan magana rivers ɗin ko eh idan ka duba a guje tsakanin wike da fabura Allah kawai ya san abin da yake gudana tsakanin su akwai ɓoyayya in ka duba rivers fa ita ce namba biyu a cikin waɗanda suke fito da mai a Najeriya akwai gwamnati take namba ɗaya shi wike ya zo da ikwere shi fabura ana cewa yana da goyon bayan ijo don ɗaya daga cikin mahaifarsa su ɗan ijo ne kuma kasa ijo da masifa suna da jihohi da yawa ba wai kawai a rivers a delta da ina so dukkan sun taso yanzu suna mara ma fabura baya saboda haka wannan abun dubbatu mulki ne na neman mulki a 2027 don wike ya ratsa cewa lallai-lallai sai ya mai da rivers zuwa apc don yana son ya cire wannan mutumin nan don ya daɗaɗawa tinubu to wannan abu ba zai ya ma wannan zargi ne ake yi domin eh, eh, bai fito fili ya bayyana haka wato inda har yanzu yana shiga tarukan da pdp ke yi ko eh to ko da yana shiga a ah, in ka duba fa yadda mutane suke faɗi shine fabura yana da madafun iko a hannunsa saboda haka an ce wuta zuwa fa sai da wuta dole ne ya tashi haikan da yayi faɗa a kan wannan abin da ke don shine gwamna ko ba a gwamnoni guda biyu a lokaci daya wike zanna minista a nan abuja ya bar fabura ya aiki ma mutanensa kenan ko batun neman arziki ne kamar da wani ya faɗa akwai batun tattalin arziki wanda an san ribar su suke da bala'in arziki a kuɗi da sauransu da a gwamnatance saboda haka wuke ba za ka zanna abuja kuma kana kana zuwa kana controlling ko kuma kana duba batun al'amura a jihar ribar ya bar mutumin nan mamaye ishaq usman wato kamar yadda malamai suka sharhi umaru ba na ganin gwamnatin shugaba tinubu ma tana da bukatar a samu irin wannan cikakken zaman lafiyar da wani abun nan ɗin ba a samu hargitsin siyasa ba domin in ka kula da kyar ta zo da kyar ta sha sannan kuma suna da buri a wato kusan 2027 na su kara dawowa su ci gaba da mulkin ƙasar nan saboda haka an ka kula duk manya-manyan wato garuruka da suke da ƙarfin tattalin arziki da yawan jama'a a najeriya kusan a cikin jagwal suke misali ka ɗauki kano ka ɗauki ita me take da suna ka ɗauki ita ma port harcourt to lagos abin da ya sa ta tsira dama Legas ta ce tun gasu ce to saboda haka zancen cewa yanzu a sa ran wai za a samu wani zaman lafiya da kwanciyar hankali a wayannan jihohin zai ɗauki lokaci mai yiwuwa sai bayan sun cimma burinsu na siyasa a 2027 kafin a ce sun wato sun ɗinke wannan abubuwan kuma sannan an ci gaba da a fara ganin al'amura kamar da suka kasance a baya mai gama mu shiga labarin na gaba wanda ya shafi wani yunkuri da jami'an tsaro a jihar anambra suka yi na gwaƙe wani yunkuri na bijirewa ko ta da zaune tsaye da 'yan ƙungiyar ipod da esn suka yi burin yi a yankin jihar ta anambra inda har aka kashe 'yan ipod guda hudu aka raunata wasu da dama kuma aka kaka wasu a yunkurin da suka yi na rigima ko ta da zaɓe ko aiwatar da hana fita ranar litinin ko takura al'ummar wannan yankin da ake yi na cewa ana nema a kafa ƙasa wato biafra na ga jami'in yada labarai na 'yan sanda a jihar ta anambra wato tochukwu ikenga yana ƙara jaddada matsayin mahukunta ko jami'an tsaro na jihar cewa ba za su daga kafa ba ba za su ba da dama a wani yunkurin da zai hana al'ummar jihar anambra moriya ko walwala a rayuwarsu ba saboda yunkurin kafa biafra da ipod da esn ke na takura mutane halaka su hana su fita kona musu dukiyoyi da dai waɗansu miyagun ayyukan da ake kitsawa a gurin me muhimmancin wannan nasara da jami'an tsaro na 'yan sanda musamman suka samu a kan 'yan tada kayar baya na ipob da esn da ke wannan yankin na anambra malam umar duk abubuwan da ake a ipob za ga an fi su a jihar abia ne kama daga iwazure ke kama daga shi wannan na yanzu dinnan duka a can suka mai da tungansu in ana kokarin a ce akwai wani mutum wanda ke kamar jarumi wanda ya kullo daga wajen wanda najeriya ta san shi sai a ce bai wuce igiyu iransu ba a wannan yankin wanda waɗansu ma suke gani kamar igiyu iransu nan kamar shi ne ya hana su cin nasara a kudinsu na 1966 a juyin mulki ɗansa na 1966 suna ganin su a matsayin wani mutum wanda ya ci amana ne sannan si da bature ya zo inda ya kokari ya ɗaukaka ta zama nan ne kamar cibiya ta fuskacin arziki ta fuskacin wayewa ta fuskacin ilimi shine a nan bara don sai da ilimi ya yi shekara wajen kusan ɗari a nan bara sannan ya tafi ma waɗansu wajaje kamar su inugu da sauransu so su yi duwani duwani abu da ya shafi mulki in na gaskiya ne in ba a kawo ɗan anambara ba to ba za a ci nasara ba shi yasa ga waɗannan mu ɗalibai da muka san tarihin wannan wajen idan ba a karɓi biyafar a wannan yankin ba to ba za ta yi tasiri ba don kamar su suna ganin dukkan wani ibo wanda yake wani yanki da ba wannan ba to ba isasshen ibo ba ne karansa bai kai sille ba bai kai kuma ya mulki wani. ko shugaban kasa dan arewa yake nema ko bai rabe idan ya je ya dauko wani ibo wanda ba daga yankin nan ba ba zai samu abin da yake so a yankin ina guda an yi kokari a fasa wannan wannan taro wannan da'ira din na na anambra komi anambra to har wani family da ake ce musu nwodo don abokantakansa da sojoji suka yi kokari su abin kaga su ana shiga mulki farfula sai aka yi waje da su kaga kama daga ujuku kama daga ikwemi kwama daga oyi e of oyi e wanda ya yi shugaban majalisa yawa ya zama mataimakin shugaban kasa dan takarar mataimakin shugaban kasa wa wa buhari da farko dukkan su za ga yan anambra ne to abinda gwamnatin tarayya ta sani ne a bisa abinda take da shi a rubuce idan suka bari ipop ta fara karfi a wannan yankin anambra to abubuwa biyu ne zai faru ko dai suna kokari ne shi kansa su cikinsu su yi wa shi shugaban ipop din wani irin zagon kasa ko kwantan ɓauna a ce an gama da shi a wani artabu ko wata gama. in dan ɗan bare ya ɗauka ya zama shi ne shugaba to za a samu babban matsala gwamnatin tarayya za ta gama da matsala don wato an zo cikin gida ne inda yake in sun gaya wa waɗansu 'yan uwansu ibo mu yi kaza za su yi don kullum ana ganin su liman daga wajen su yake fitowa shingun ibo 'yan uwansu sahu suke yi jonawa kawai lada ne ma daga wajen sai ke fitowa to amma shi sa kaga yanzu fara government ta tsaya kai da fata za ta duk wanda ya bullo da batun ipop a can za a ci mutuncinsa kuma ba za a masa raguwa ba domin an san wa'ansu wajajen zai zama kamar wasan yara amma wannan wajen kowane titi a yankunan su akwai biloniya ba wai miloniya ba saboda haka in suka tashi dafa abin da ya sa kuma kaga yanzu ke ɗari ɗari ba sa ba da kuɗi don taimakawa ipop na waje ne suke yi domin saboda ba su aminta da cewa wani mutumin abiya ko mutumin wata jiha kuma nan anambar zai wani tasiri ba amma in taimakon ya fara zuwa in abin ya zama dan anambar ke jagoranta kuma yan anambar ke taimakawa to zai jawo kasar ta shiga miskila kamar yadda ujuku ya yi a wancan lokacin dr madibo zuwan saludu a matsayin gwamnan jihar na anambra an ga cewa ya fito fili ya kyamaci abin da IPOP suke yi ya tsinewa miyagun ayyukan da suka kitsa a jihar na hana al'ummar walwala da cigaba ya yi la'akari da hasarori na tattalin arziki na ilimi da wannan ta'addancin da 'yan IPOP suke yi yake kawo al'ummarsa ta jihar anambra yanzu kana ganin wannan abin da jami'an tsaro suke yi kamar suna ƙara ƙarfi da karfe ne tsakaninsu da gwamna soludo domin tabbatar da cewa an mulkushe ipob ba ta ci gaba da zama kasancewa karfin kafa a jihar ba ta yadda za su hana wadata ci gaba da arziki ya wadata ya bunƙasa ta kasuwanci a wannan jiha ta anambra kamar yadda charles dudu yake kokari ya nuna tun farko ajumar idan ka dubi al'amura da yake faruwa a ƙasar ibo yanzu abin takaici ne ga najeriya gwamnati ta yi sake me yasa ce gwamnati ta yi sake da tun lokacin da aka fara zama mutanen da suka fara haɗuwa suna su yi ipop a lokacin na tuna janaratiwa dan juma ya gargaɗi gwamnatin najeriya ya ce a yi hankali don ka duba akwai bidiyo da aka yi lokacin bidiyo da ke ya fito inda aka nuna ga inda suke kam kam kam ana koya musu yadda za su dabarun yaƙi da kuma rikibin da ba su kenan yawwa wurin tun lokacin ya yi gargaɗi ce wannan abun a yi ƙoƙari yadda za a ga cewa an dankale su. in ka duba anambra tarihi kamar yadda shi gama sarkin tarihi ya yi magana a kan cewa ga yadda ibo suke kuma da gaske ne a anambra su ne suke da kuɗi duk ibo a duk duniya masu biloniya biloniya biloniya wanda kowane titi kowane abin da za ka san biloniya daga anambra suke su ba su damu da ilimi ba ilimi kaga imo su lamba na ɗaya a ƙasar ibo akan ilimi don kowane gida za ga ah, akwai wanda suka yi university suka yi da doctor suna professor da sauransu amma anambra kuɗi ne zalla kuma kasar ibo takamansa yana da kuɗi kasuwanci kasuwanci yana ƙoƙari ya ga cewa ya je shi yasa yau za gani wallahi wani ibo kamar yadda da muke a wani abin a mubi da sauransu inda gidanmu mu tare Kauyen kuke nan mu a ƙauye eh yana sai da kayan yana sai da kayan mashin da su kayan motoci wallahi za ga dare zai zo ya duki doya da rula yake auna sai ya auna auna sai ya yanka ya sa shi a wuta da man eh, palm oil ko manja ya dan zuwa masa gishiri ci na ci ah, na tabbaci na ce ni me yasa baka ci shinkafa ya ce a ah, ai daga gare da doya yana so ya tara kuɗi ya zama buloniya ko bologna ya je gyara so za ga suna da al'ada ne na tare kuɗi na tsare kuɗi na kuma su yi arziki ganin cewa ojuku daga anambra yake kuma yanzu headquarter ipop idan ka duba kamar yadda shi gama headquarter inda aka fara ipop imo da abia to jiha ne da wanda take a jihar imo na da wanda su guda uku imo abia da ebonyi to amma an fi samun irin attack attack ko kuma hare-hare na kashe mutane da sauransu a wayannan jihohi guda biyu to sai suna gani kamar yanzu ibo su basu su ma yadda da ibo ma ibo ne na kirki ba so suna ganin cewa anambra shine kradin ko kuma shine inda aka samu cibiyan ibo a duk duniya saboda haka su suna gani a ah, in dai wayannan suka taso su ne suke ci gaba su ana jin sunansu a wannan neman biyafara ya mu da inda ojuku ya fito da kuma inda an san cewa ga muna da masu arziki shi yasa ga iPhone suka taso suna ta rigima na ce sakacin gwamnati na haji umar inda a ce gwamnati wallahi a ce a bani aro gwamnati na ko na wata biyu ne idan ban na ƙasa iPhone ba na kace kace da su wallahi ba ni ba don rigima ce wanda idan ba a samu ɗinki bakin zaren ba wannan abu zai ci gaba kuma za mu samu problem za mu samu matsaloli sosai a najeriya don wa'annan yaran su ba su musa yaƙi ba a lokacin da aka yi na biyafara da mai mu dai muna ga ƙanana mun ga yadda jiragen ta tafiya ana wahala da sauransu amma su ba san bala'i da masifa da mutane tsofin da suka sha a lokacin yakin ba san ba saboda haka su ba san komai ba sai suna gani kamar yakin kamar abu ne na zuwa a je a yi rawa a yi fati ba haka bane ba saboda haka ni a gani na da yana kokari ya nuna kan cewa fa apple ba za a yi a ce kunne ya wuce kai tsaye ba sai dai kunnen zuma wata kila saboda haka dole ne gwamnati ta taka musu birki a ga yadda za a yi a ce eh lallai gwamnati gwamnati ne ba za a yi wasa da ita ba saboda haka sojoji dole da sojoji yan sanda ko kuma masu madafin iko ta wajen security su tashi su tinkari yaran nan su hana su hana mutane zuwa kasuwa ran litinin litinin hana mutane sakewa ai wannan ma cin mutunci fundamental human right kamar hakkin ɗan adam ne. Mama Usman me kake ganin zai zama makomar jami'an tsaro a wannan jihar ta anambra gani wannan matakin da suka fara ɗauka na murkushe 'yan ipod kuma ga alama ba mamaki 'yan ipod su sake wani yunkuri na cewa za su ci gaba da kai wa jami'an tsaro hari a wurare daban-daban kamar da suka saba a waɗansu jihohin to umaru ko a baya can ai abin da yasa suka yi karfi suka kafu suka kai wannan matsayi da suka ta kusan suka aka gari suna taro da gwamnati hankali musamman gwamnatin shugaba muhammadu buhari da in ka duba gwamnati da take da sako-sako wato dalilai ne na rashin samun wato shugabanni masu cikakken ilimi da kuma cikakkiyar cancanta yanzu kaga wannan gabna da aka samu da yake mai cikakken ilimi ne kuma ya yawo a duniya kuma yana da gogewa a fuskan mulki din da sauransu ya fahimci cewa ci gaba a kowace al'umma ya wuce matsayin kabila ko kuma matsayin lardi ko kuma matsayin wani abu matuƙar ba a samu zaman lafiya ba to ba yadda za a yi kowace al'umma ce ta samu ci gaban da ake wato eh, ake bukata idan baka manta ba a baya can lokacin da muka yi ta tattaunawa dangane da batun ipop nan kusan a wannan lokacin har da farko-farko ma lokacin da suka fara karfi suka ga addabi gwamnatin misalin shugaban muhammadu buhari an yi ta ɗauka cewa kamar suna samun goyon bayan shugabanninsu ne to da rahotanni suka dinga fitowa daga baya sai 'yan najeriya suka fahimci cewa ai su kansu dattijan gurin da suke ta ƙoƙarin a ga kamar lokaci ba sa magana ko kuma sun fito sun yi magana sai ta yi kamar ana mara musu baya ba wai mara musu baya suke ba ba daɗin abin da suke suke ji ba dalilin dalilin shine guda ɗaya tilo cewa babu babba a yankin da zai tsawatarwa na ƙasa kamar yadda gama ake kawo ke ba da misali da shugaba obasanjo a lokacinsa da samun wato ainihin gwamnoni a wannan yanki irin su soludo ina ganin za a samu wato ainihin cikakken wato za a samu cikakken zaman lafiya kuma za a sami wato makoma ta gari saboda mai saboda na san bayan wa'annan abubuwan da yake na ya kasu a lokaci ɗaya kuma zai kokari ya kirkiro wasu shirye-shirye tare da haɗin kan ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da gwamnatin tarayya a wato ainihin samu a kashe irin waɗannan matsaloli shirin cin naka baka sani gida bane daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen rediyon bishin fm za mu je mu dan huta kaɗan idan muka dawo za mu tsokaci a kan bayanin da edwin clark tsohon ministan yaɗa labarai a gwamnatin shugaban ƙasa na soji yakubu gawan ya yi na cewar shugaba ahmed tinubu ya cire caje-cajen cin amanar ƙasa da aka ɗorawa namdi kanu jagoran haramtacciyar kungiyar nan ta ipod da ke hannun jami'an tsaro a yanzu sai a dakace mu Hmm. kafin yanci dattawa magabata a ƙasar nan da dafa-dafa suka samar da kungiya wadda kungiyar ita ta zama sila da dalilin samar da jam'iyyun siyasa a wancan lokacin kuma dafawar ta ne ta kai ga ƙasar ta samu yanci makasudin samun yanci da dattawa suka dafa aka yi shi ya samar da siyasar ta ɗore har aka kai ga samun madafan iko kaga samun dafawar madafan iko ita ta dafa aka samu damfareren kundin tsarin mulki da ya dafa wa ƙasar aka samu kabuwar tattalin arziki arziki da siyasar ƙasa hakan ya dafa aka samu jamhuriya jamhuriya a siyasa har zuwa wannan jamhuriya da muke ciki wannan dalilin yasa sa kafafen rediyo bijin bakwai da ke jihohi bakwai da kuma tashar tv na barin wata kirkiro wani sabon shiri mai suna madafan iko Shirin madafan iko shiri ne da zai rinka tattaunawa ziri da dalilin kafuwar madafan iko ta zirin silar dalilin dimokuraɗiyya daga zabin masu zaɓe ƙarƙashin tsarin kundin mulki ta tsatson jam'iyyu wadda suke da tutiya daga kundin kundin mulkin ƙasa wanda shirin madafan iko mai kallo da mai sauraro zai ji yancinsa da madakatarsa a cikin tsarin madafan iko kuma ya ji zarafin da yake da shi na gyara ko zunguro makahon mulki shirin madafan iko shiri ne da ƙwararrun yan jarida suka masa kuri da kuma furicin lantsage don kowa ya san yancinsa a cikin tsarin madafan iko a cikin shirin madafan iko aran man fashin baki na nan mun gadi da limamin tafarki abubakar matazu da mai tirakar hujjoji nasiru zaharaddin zubairu abdurra'uf nasiru gwangwazo zo kana da rigum shimi masanin makamar aiki umar faruk musa duka cikin shirin madafan iko na tashoshin bijin da farin wata sha kallo tuma da la shirin cinnaka ba kusan gida ba ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata sha kallo da kuma gidajen radio vision fm da ke abuja da kaduna da kano da gombe da katsina da sokoto da birnin kebbi da kuma zamfara to dr modibo kafin mu kai ga maganar edwin clark din nan da namdi kanu mu leƙa mu ga abin da kotu ta samu bayani cikakke daga mai ba da shaidu akan abin da aka yi da dola amurka miliyan 6.2 da aka yi sama da faɗi da su daga babban banki na najeriya wanda aka ce wai an ɗibi kuɗin ne domin a baiwa ko a kula da masu sa ido na zaɓe na ƙasa da ƙasa da suka zo najeriya wurin aikin zaɓe ga alama ba maganar zaɓe ake maganar sata ce karara domin gashi bayani yana fitowa cewa wasu jami'ai ne suka rarraba kan su ɗan kuɗaɗen ko to idan ka duba wannan abu ya nuna ƙarara akan gwamnatin muhammadu buhari ba ta da zurfin tunani batun yadda kuɗaɗen najeriya ta yi ta gudana a lokacin da ya mulki na shekara takwas don yanzu da wannan bola tinubu zai hau ya sami akwai wani kwararre wanda ake kira jim obaze ya ce to yadda gwamnatin eh, bankin gwamnatin tarayya cbn central bank a dubi wani ayyuka suka yi da sauransu to ko ana so a ga yadda abubuwa suke tafiya zamu ya kamata mu dubi wannan abubuwan a kan cewa mutumin ne ya ja bincike ya gano cewa akwai dala miliyan shida da igu biyu wanda aka ga cewa a cikin tabanu da aka yi da takarda ya nuna kan cewa wa an ba ma masu kula da zaɓe da kasashen waje da sauransu an ba su wannan kuɗi Ko mun san cewa tun da duk masu harkar zaɓe in dai suna zuwa suna zuwa da kuɗaɗensu ko kuma mutanen gwamnati suna ba su kudaden abinci da kudaden waje da komai saboda haka ba yadda ma za a yace gwamnatin tarayya ta ce tana fitar da wannan mako dan kudade a dala ta bayar sai aka zo a gane cewa a cikin wannan abu akwai haɗin kai ne tsakanin masu aiki a cikin gwamnatin ko kuma a cikin bankin da kuma wasu mutane don su zo su wuri kuɗin dukiyar jama'a su ce a'a sun yi amfani da shi a batun zaɓe akwai wanda ake kira mutane guda biyu wanda aka kawo sunayensu a bincike da aka yi wanda efcc kamar wannan hukuma wanda take bincike na wawuran dukiyar jama'a da rubda ciki da galahanga da kuma wani soki boroso da wa'ansu 'yan lele na gwamnati suka yi ya nuna a kan cewa akwai wani adamu abubakar da kuma akwai imam abubakar wa'annan guda biyu mutane nan suna da hannu dumu-dumu inda suka haɗa kai akwai wani kamar pa ko kuma ana kiransa kamar mataimaki ne na godwin emefele pa ɗin shi kenan wanda a kiran shi udo eric ocheme suka fito da wannan kuɗi ece ece na nuna pa kenan na abin nan a cikin kuɗaɗen na ana an ana zargi cewa ya wawuri miliyan uku da ɗigo bakwai saura kuma miliyan biyu na dala ne fa muke gaba biliyan biyu da ɗigo biyar aka ba ma wa'annan mutanen akan su ba ma wa'in su a dawa baka irin da abun nan saboda haka wannan shi ne aka gane so da aka gane dole ne a zanna a yi zurfin tunani miliyan shida da ɗigo biyu ba yadda za a yi wa'annan mutanen kawai su wawuro wa'annan kuɗaɗen su ce su kaɗai suka ci ba tare da wa'ansu sun ci wa'annan kuɗaɗen ba amma binciken nan dole zai fitar da mutanen da suka ci kuɗi nan da sauransu kuma kamar da niki faɗi yadda na fara ya nuna cewa gwamnatin nan ko gwamnatin shi president muhammadu buhari ba ta da ilimi ko ba ta da focus kamar hangen nesa yadda kuɗaɗe ke tafiya a lokacin da yake gwamnatance a cikin leta a cikin takarda na bogi da aka yi wanda aka ce aka fitar da wannan kuɗi an ce president ya sa hannu sakatare na gwamnati ya sa hannu shi gudu emefele ya sa hannu a sai abin da ake faɗi wannan duka wai a sai na bogi ne don a su karamin muhammadu buhari suka ce ai su ba san ma batun wannan sa hannu da aka yi ba abin nan ba so saboda za ga cewa akwai sakaci akwai rashin gudanar gwamnatance wanda ya sa a wawuri irin wannan kuɗaɗen wanda a yau a kuɗaɗen najeriya ya yi biliyan biliyan biliyan ba kaɗan ba mama isha kuma kana ganin wannan bankaɗar da aka fara wa irin waɗannan kuɗaɗen da aka sama da faɗi da su za ta kai ga kan hujjar ƙara bincikowa domin a gano sauran kuɗaɗen da har yanzu watakila jim obaz wanda ya yi aikin binciken tun farko bai kai gare su ba lokacin shi ya ƙare ko kuma aka dakatar da ci gaba da gano sababbin bayanai ka umar irin waɗannan rahotanni da wannan satar ma idan ka duba irin sata ba da ƙalar da aka tafka wannan kusan kamar nafila ce wannan shi ne yake nuna maka irin ƙoƙari da zakakurin aiki da shi jim obaz ya yi a wannan fage domin idan ka duba wannan sata ce ma irin ta yara ai a daidai wannan lokacin kowa ya san daidai lokacin hayaniyar zaɓe kusan da ma'aikatu da hukumomin gwamnati da idan musamman gwamnatin ana so ta koma za ka kusan duk buɗe lalita su suke dama an riga an san da irin wannan badakalar to amma saboda tsabar kamar yadda malam ibrahim modibo yake faɗa rashin mai da hankali irin na gwamnati da kuma gwamnati tafiya take kawai saki ba kaidi babu shugaba a can sama in ka duba shi shugaba muhammadu buhari kan ya riɓe sannan shi ma nan idan ka zo central bank inda aka yi wannan sata babban banki shi ma kan ya riɓe shi mafi ya riga ya kai wani matsayi ma tukunna da kusan sata sunanta kamar kyauta ko kuma aiki a daidai wannan lokaci to shi sa yanzu wannan abubuwan da ake yi wato idan allah ya taimaka za a samo kuɗaɗe da dama to babban abin da yake faruwa a najeriya abin tsoron a cikin wannan abu a cikin wannan al'amari a umaru shine ba wai girin girin ba taimai duk wannan kuɗaɗe da ake cewa ana karbuwa da sauransu fatan da ake shine a samu wani jim obazan kuma a wani bangare wanda za a yi amfani da kuɗaɗen inda ƙasa da 'yan ƙasa za su amfana ibrahim gamawa wannan ƙazamtar da a ta fito idon jama'a kowa ya gani ya ji cewa ga da aka ɗibi wannan kuɗaɗe ga da aka rarraba su ga kuma takardar da aka bi gurin rubuta bukata fitar da su kuma aka yi nasarar fitar da su ya nuna cewa lalle lalle barnar da aka yi kazanta da aka yi a gwamnatin shugaba buhari na maganar warwason dukiyar al'umma musamman a babban bankin na najeriya ba haka ba ce ko a tabbas ba karma ba ce shi jira muhammadu buhari wato makahon maciji ne wanda zai iya kace wanda zai cece shi talaka sun ɗauka cewa wani mutum ne wanda yake yake da kyakkyawar niyya domin saboda yadda waɗansu suka wanke jihar muhammadu buhari amma sun jalici cewa kyaman su ma ke ji kuma dama mutum ne da ya karɓi mulki yana da shekara 43 zuwa 44 amma a lokacin ya sakan ma na ƙasa da shi su yi abin da saka dama ka san ma da maganganun suka yi yawa harshe da kansa ya ce yanzu in ya zo zai ansa sunansa Ne ya zo kuma faso ya zama cijin roba bai da wani tasiri sai inda aka ɗaga shi aka kai shi tabbas najeriya bata ta samu mutumin da ya yi mata barna na inna na a tarihinta kamar jiran muhammad buhari ba yayi yana dan shekara 40 da wani sannan ya dawo yana dan shekara 70 da wani amma dan shekara 44 ko 43 din nan da ya shugabancin kasa an yaba shi an ga jajirtacce ne kuma ya rike amanar kasa kuma kwarjinin da ya samu da ya nemi shugabancin a farar hula ai abin da ya ne lokacin da yana soja ko abin da yake bayyana shine duk dama shine a alkawarin karban bacin bankin duniya samun alamun. na duniya samu a imf kwanakin sa ne suka kare domin fada cikin gida da aka samu domin ana gani shi in ka dubi littafin shagari tun lokacin da asirin sai ya bankada ta fuskacin gwamna solomon lar a lokacin da shagari ya kai ziyara wato eh, da ya shafi matar dy bali wanda take auren kanwar matar solomon lar to daga lokacin da ake shirya jin mulkin buhari ya zame gefe guda su abokanansa su baban gida suka ci gaba da abin da suke so a baja to amma da aka zo a karba duk da haka sai aka kawo shi da yake wa'in suna gani shi ba cin hanci da rashawa kuma tun da za a zargi gwamnatin farakulan da aka hamɓarar da cin hanci da rashawa dole a kawo wani wanda daga gidansa sai ofis sai aka sabu harka to amma duk wani abubuwan da aka shirya wanda aka aiwatar ba an yi masa juyin mulki dama suna kan teburansa to faɗan cikin gida da ya auku ya zamanto da shi da tun da iriya bon sun yi za abdulbaki babatun da ya ban su ne suka rufe komi suka hana abokanan abin har ma ta kai ga shi baban gidan in ka dubi littattafan su ana zargin ba da jimawa ba za a kore shi daga aikin sojan ma gaba to shine aka samu wannan abu amma wai eh, a zahiri da abin da ke cewa shine watannin da shugaba Buhari yana mulkin Najeriya an ga canji an ga an yaƙi cin hanjin rashawa an kama barayi daga ba duk su babin suka suka sassake mutane suka warware duk abubuwa na kwarai na alheri da buhari ne shi ya sai ma yanzu ah, kwarjinin ai na buhari abun da ya ne kamar yadda ce maka tun farko shi aka ga ya yi tasiri da mutanen najeriya suka yi da shi aka zaɓe shi kafin yanzu abu ya zama ya zama umar ai duk abin da ka gani kirki a zamaninsa a wancan na soja toho aikin abdulbaki babatun da idiya hawa ah, dr modibo labarin na karshe shine na edwin clark tsohon minista ne a lokacin gwamnatin soji ta general gawan kuma an ga ya yi fafutuka kwarai a lokacin da 'yan kudancin najeriya suna neman shugabancin kasa ya kare goodluck ebele jonathan kwarai da gaske kusan kamar ana ganin ubangidansa ne mai ba shawara akan abubuwa da dama Ah, idan ana ta maganganun ana gwagwarmaya sai a ga cewa mafi yawan lokuta shi dai dan kudu ne kuma yana kokarin kare rajin 'yan kudu fiye da abin da za a zo maganar arewa musamman maganar shugabanci amma abin ban mamaki shi ba dan ibo ba amma shi a matsayin shi na dan ah, yankin naja delta ya zo gashi yana neman a cire zargin cin amanar ƙasa da ke jerin caje-cajen da aka nan da kanu wanda shi na kotu a kai nan da kanu dai kuma an sani cewa kuzurgumin ɗan ta'addan ipob ne wanda shine shugabanta kuma mafi yawan kashe-kashe da ƙone-ƙone da ƙwace-ƙwacen dukiyar da ake yi wa 'yan wani jinsi da 'yan yankin su ma na ibo duk shine umul aba'isun abubuwan da suka faru shine jagora ya ma kafa rediyo inda ya ta propaganda na ata da hankali da sauransu aka yi wato shaidun da gwamnatin tarayya ke da shi akan barnar da ake zargin ya tafka ba karama ba ce duk da irin wannan abun kana ganin akwai hujjar da shi eh, edwin clark zai nemi a eh, shugaba bola ahmed ya yi abin da shugaba buhari bai ba a duk tsawon mulkinsa da ana ta neman ya sake nan da kano ko ya cire caje-caje da ya masa akan eh, ta'addancin da ya kawo fafutukar kafa fara a cikin najeriya to idan ka dubi edon clark dai mutum ne wanda a lokacin general eh, yakubu gawan ya yi minista kuma a yanzu shine shugaban wajen wani bangare wani na niger delta da kuma 'yan tsiraru a arewa na tsakiya su ƙananan ƙabilu ne yawa ƙananan kabilu. so a matsayinsa shi yana gani ya kamata ya yi magana ko kuma tun da shi tsoho ne mutum da ya kusan kai shekara ɗari ya kamata ya yi ma shi bala ami tinubu magana yadda za a sake eh, wannan don aka zaman lafiya amma sake namdi kanu a ganin mutane da yawa kamar ka ce ka kashe maciji ne baka sare kan ba don namdi kanu bala'i da masifa da ake fama yanzu na ipod da me shi ne fara kirkirarsa Eh, amma kuma aka ce a yafe mashi a haka zai iya samu zama lafiya idan an yafe masa nan haji umar mai tabbas akan cewa ba zai je ci gaba ba an ba shi belifa ya tafiya ya ja kafa gidan rediyo ya samu ibo da suke duk duniya yana haɗa kansu a nemo kuɗi don a yaƙi najeriya mutumin da ya ci amanar ƙasa irin wannan ya za a bashi dole ne a je kotu a bar kotu ta yi aikinta don ina gani cewa idan har aka saki namdi kano a ruwan sanyi haka ba tare da an hukunta shi ba gara kai shi idan aka hukunta shi ko ta hukunta shi idan an kama shi an masa ɗauri kamar shekara hamsin ko ɗari in an so gwamnati gaba in ya ci shekara ko goma ko ishirin a sake shi amma a yanzu bai kamata edwin clark ya tashi don kawai na so ya nemi suna wajen ƙasar ibo edwin clark ya so ya nemi shugaban ƙasa ne ai yanzu lokacin shi ya yi saboda haka wani burgewa zai ma ibo muhammad isha usman kana ganin shubacin ba zai sare wannan kiraye-kiraye na edwin clark musamman saboda an yi shi a baya musamman lokacin shugaban kasa muhammadu buhari al'ummomi daban-daban rukunin mutane daban-daban sun yi buhari yana dagewa cewa shari'a ke aiki ba ya sa baki akan abin da shari'a ke yi kuma har yana cewar ma ai shari'a ce ta ma ba da belin shi bisa ga ka'ida amma ya tsallake belin nan ya je abubuwa da ba daidai ba aka bi wasu hanyoyi aka dawo da shi don haka shugaba buhari ya ƙaurace sa baki a cikin magana yin wani maslaha da Nnamdi Kano ya ce doka ta yi ta. To, Umar idan ka duba laifuffukan da Nnamdi Kano ya tafka na zubar da jini da ƙona dukiyar mutane da ta da hankalin ƙasa da raba kanta wato ba laifuka ba ne masu saukin da za a ce mutum shugaba mai cikakken hankali da tsinkaye da hangen nesa ya ce an yafe saboda wasu dalilai na siyasa. to sai da shi a dattijo edwin clark yana da wani abu guda da, yana halin da irin na la ilaha ulayi wa ilaha ba sa nan ba sa can dama shi tun can a haka siyasa su take idan yan arewa suka zo kullum abin da suke nuna mutanen arewacin najeriya idan shugaba fito daga arewa tare da su suke to yanzu akwai guguwa ce da take kadawa a kudu wacce take kokarin ɗinke wato ainihin duk wata baraka da haɗe kan kudin gabaki ɗaya saboda ƙalubalen da suke ganin za su iya fuskanta a nan gaba a arewacin najeriya musamman ka duba gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu da take fama da mugun matsin tattalin arziki da kuma rashin cikakken alƙibla ta siyasa to ina ganin irin waɗannan dalilan shi yasa suke ganin cewa a fitar da hatta masu laifi da suka tafka wa ƙasa laifi a haɗa zai ba wa kudu damar ta ɗinke ta samu alƙibla a siyasar najeriya a nan gaba ina ganin dalilan da yasa yake irin wannan kiran ya kiran yake Muhammad Ibrahim Gama kana ganin bukatu na siyasa ko muradin siyasa da kuma burge 'yan ƙasa musamman 'yan wani ɓangare saboda lalurorin da ake ciki da wahalolin da ƙasar ke ciki zai sa shugaba tinubu ya tunanin ba ko sauraron edwin clark har ya yi wani abu da zai ɗagawa nnamdi kanu kafa akan zarge-zarge da ake masa na cin amana ƙasa ok kafin an sa wannan tambayi ya kamata in koma mutum edwin clark edwin clark mutum ne wanda ya gajiya ya ga yau kuma yanzu ana damawa tare da shi na taɓa gaito jaridun hausa na ƙasar nan na kayi masa muka interview a ciki yake ce mana da ya ji ma za mu zo ɗin sai yake cewa zan baka mamaki ɗana yana gaya ma wannan magana sai ce sai kawo ɗansa ya ce ku duk hausar da kuke so da shi ya ce ɗana ne ina da ɗa bahaushe ɗan arewa ɗan adamawa state to abin da ke gama nake cewa shi fa yanzu ya shiga jirgin ya sayi tikiti na tafiya sannan kuma har ya samu bodin pass ya ce idan bai cuci mutum ba, idan bai taimaki mutum ba zai cuce shi ba nake ga abin da ke kokarin ya faɗa akan batun shi shine yanda za a samu maslaha ya kamata ne maimakon a shiga rigingimu tsakani ya kamata a samu maslaha ko kuma yana neman ya wanke laifin da 'yan ibo suke zargin ya yi masu a lokacin yakin basasa da ya ya tagargaza su e su ma sun masa laifi a wannan lokacin shi ma an ka tuna a ibo da suke da suke port harcourt ko yar gidan ko irin su in suka ga edwin clark din suna da suna daban gashi a jihar su ne a yankin su ne amma suna kiran su onya burinsi mai ɗiban kashi da sauransu da sauransu abin da yayi ba wani damuwa akan al'amarin da ya musu shi bai yi musu rabin abin da suka masa ba amma na tabbata abin da edwin clark kullum yake faɗa ya kamata mu bar najeriya a matsayin kasan da kowa ya fi ma uwansa kuma kasanta ta ci gaba ko bayan ba mana saboda haka ba dole bane yi haka dan wata buri na siyasa to ina ganin saboda karancin lokaci da wannan bayanin na Muhammad Ibrahim Gama kuma kawo karshen shirin cinnaka ba kusan gida ba daga nan gidan talabijin na farmata kallo da kuma gidajen Radio Vision FM a madadin sa da Muhammad Ishaq Usman da Dr. Ibrahim Modibo Umar Faruk Musa ne a madadin sauran abokanin aiki ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya sai wani jikon idan Allah ya kai mu mu huta lafiya kallo leka gidajen kowa kowa yana da abin kallo idan ka tambaye shi me yake kallo zai ce ma na gamsu da abin da nake kallo da dai kallon kallo kowa yake yi wa abin kallo amma yanzu shirye-shiryen tashar farin wata sha kallo ya sa kowa na sabunta abin kallo dan ya sha kallo wani mai kallo ya tambaye ni me ake kallo a farin wata sha kallo sai na kalli mai kallo na ce kunna farin wata ka sha kallo domin kalar kallon kallo sai a farin wata sha kallo muna da shirin madafan iko shirin cinnaka shirin ka kaka tsara kaka shirin idan mikiya shirin zabga zabga ga shirin da da ido ga shirin na zauna bai ga gari ba ga shirin shiri makahon kirma ga shirin kishiya ta kifta gira kana muna da shirin tuluwa ka faɗa doro hmm, farin wata sha kallo mai kallo ya kunna ya sha kallo.